wanda ke karkashin masjidu ali bin abi talib a wannan yankin anguwa madinar zanzau nan garin zaria lardin zanzau jihar kaduna a najeriya muna yi mana barka da haɗuwa a wannan safiya safiyar asabar hudu ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan biyu shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida a wannan lokaci da muka saba a duk cikin watan ramadan muna gabatar da halka ta musamman na iyaye mata wato women cycle inda muke faɗakar da kawunanmu abubuwan da suka danganci addininmu da rayuwarmu ba wannan lokaci ma Allah cikin sahalewansa ya ba mu ikon sake dawowa domin ci gaba da wannan ainihin wato a majalisi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ƙara wa rayuwarmu albarka abubuwan da muka gabatar na rayuwar mu, waɗanda suke daidai Allah ya karɓa mana ya tanadar mana da sakamakon sakamakonsu wanda muka yi na kuskure ko na ganganci muna roƙon Allah ya gafarta mana su abubuwan da ake samu na ɗaukaka da falala a cikin watan ramadan ubangiji Allah ya samu gaman katari da su abubuwan da Allah yake yin gafara na musamman ga bayinsa a cikin wannan wata na zunubansu Allah ka gafarta mana Allah ubangiji ya sanya mu daga cikin yantattun bayi Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya daga cikin iyayenmu da malummanmu da sauran 'yan uwanmu musulmai waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya jikansu da rahma Allah ya sa aljanna ya zama koma gare su da mu baki daya babu shakka kamar yadda aka sha faɗi duk wanda Allah madaukakin sarki ni'imta shi ya shaida watan Ramadan to Allah ya mishi baiwa baiwa mai girma wanda in ba wanda ya samu irin wannan daman ba to bai samu wannan baiwa ba shi yasa kuka ga magabatan mu na kwarai tsawon zamani suke ɗauka suna yin addu'a cewa ya Allah ka tsawaita rayuwana har in shaida azumi na wannan shekara yana daga cikin gata da Allah zai yi wa bawa shine ya kai shi wannan wata ya shaida alkhairan da ke ciki in ya so daga baya sai rayuwar ta koma inda ya fito amma duk wanda Allah madaukakin sarki bai kaddare shi da shaida watan Ramadan ba to yana ainihin wato rasa abubuwan da ke ciki wanda wanda ya samu wanda Allah ya tsawaita rayuwar shi zai samu shi kuma ba zai same shi ba daga cikin abubuwan da ke tabbatar da irin wannan falala akwai wani hadisi na al-Imam Tabarani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana wani mutum ya zo ya same shi sai ce ya ma'aikin Allah na yi mafarkin wasu mutane ne guda biyu ɗaya daga cikinsu ya yi mutuwar shahada kowa kuma ya san kullum ana bayani game da falalen mutuwar shahada ko daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke bayyana daraja da falalen mutuwar shahada akwai hadisin al-Imam Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li shahidi inda Allah sittu tifalin ko duk wanda ya mutuwar shahada to Allah madaukakin sarki yana tattalan mushi wasu darajoji guda shida daraja na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yughfaru lahu fi awwal jam'atin min a lokacin da aka kashe shi ta hanyar tsara ko suka ko harji da bindiga jinin farko da zai tsilla a jikin shi sai Allah ya gafarta mishi dukkan zunuban shi a wannan lokacin sannan abu na biyu kafin ya kwanta dama tunda ai a lokacin yana tsaye ne ko ina suna cikin fafatawa sai aka zo aka kashe shi kafin ya kai kasa ya kwanta sai Allah madaukakin sarki sai a nuna mishi masaukin shi a aljanna shine wa maqadahu fil janna zaka shi yana shurin fadiwa ya kwanta ya mutu amma kuma yana ganin makoman shi ne a cikin aljanna shi yasa lokacin da aka kashe mahaifin Anas wato a afwan a mahaifin wannan sahabi abdullahi ibn haram a wajen jihadi aka kashe shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce shi ne mutumin farko da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi gaba da gaba ya mushi magana bayan mutuwa an je yakin uku domin aka ce kafin a fita wannan yakin yana da wani yaro a jabiru yawwa jabiru bin abdullah ibnu harami Allah maɗaukacin sarki ya kara musu yadda baki daya sai ya kira yaron nashi lokacin yaro ne karami bai wuce shekara goma sha wani abu ba amma kuma yana da ƙanye mata ƙanana, su kaman guda biyar zuwa tara sai mahaifin ya kira shi ya ce jabir ina ji a jikina kamar a wannan yakin da za mu fita tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a nan ne rayuwa na za ta ƙari da aka ine maka wasiya in idan na mutu akwai basussuka da ake ji na ka biya mu sannan kannan ka ƴan matan nan wanda kuke uwa ɗaya da wanda ma ba uwa ɗaya ba to ka kula da su kai tarbiyyar su har kowace ta samu gidan miji ta tafi jabiru ji? jabiru ya eh to me kake tunani yaro karen irin wannan ana mai irin wannan wasiya yace shi dai yana jin abun ne dai ana dai gaya mishi haka dai kawai ya ɗauka bai san me zai kai ya komo ba kamar yadda ya hasashe kuwa ana zuwa wannan yakin yana daga cikin waɗanda aka kashe su farko farko aka same shi an datse shi da wuka jini na ta kwarara a jikin shi har rayuwar shi ya kare aka ce daidai inda aka yanka a jikin shi ya sa hannu haka ya rike haka ya mutu to shine sai Allah ya dauko wannan dattijan sai ya ajiye shi a gaban shi Allah ya ya kai Abdullahi ya kai bawana ka yi samu wannan mutuwa mai daraja ko akwai wani abu da kake bukata ka faɗi yanzu haka yi maka kuna fahimta me ya faru sai wannan bawan Allah ya ce ya Allah idan akwai wani abu da nake so to shine ka sake dawo min da rayuwata in koma duniya in sake zuwa wani yakin tare da manzon Allah a ƙara kashe ni saboda in sake dawowa gaban ka mu tattauna na ji daɗin wannan tattaunawa kun ji burin shi kenan ne sai Allah yake aiko na riga na yi alƙawari duk wanda ya mutu cikin wannan al'umma ba zai koma ba da haka ka roƙi wani abun sai ce to ya Allah ina fatan a yi wa ɗan baya albishir da irin darajoji da falalan wanda ya mutuwar shahada mutuwar shahada jama'a ba kaskanci ba ne to kun ji anan ne manzo Allah ya ce yana kwanciya ana nuna mashi masaukin shi a cikin aljanna sannan abu na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuhalla bi tilyatil iman sai Allah ya ce ayi mishi dinkin da ba a zo a fitirta shi da shi wanda kayan da aka hada kayan wannan sitirar imani ne tilyatil iman ta da an gan shi to an gane cewa wannan yana da imani sannan nan take za a je a ɗaura mushi aure da matan shi na aljanna wa yuzawwadu bi hurul ayn sannan manzo Allah yace ranar tashin alkiyama za a sa ya kirawo dangin shi mutum 70 cewa su za su raka shi su shiga aljanna su din ma an yace musu ba za a musu hisabi ba sakamakon shi shi kadai to kun ga wannan darajar mutuwar shahada ko to waɗannan sahabi sahabban guda biyu ɗayansu sai mutuwar shahada ina fata an gane ɗayan kuma sai Allah ya tsawaita rayuwar shi bayan wannan ɗan uwan da ya mutu to shine sai ake mafarkin an gansu su biyu da wanda ya mutuwar shahada da kuma ɗayan wanda ya mutuwa na al'ada shi bai yi mutuwar shahada ba amma ya ƙara tsawon zamani bayan rasuwan wancan ɗan uwan shi to me ya faru sahabin yace sai na gansa a cikin aljanna shi ɗayan wanda ya mutu daga baya sai kuma na ga an kai shi mataki na sama a aljanna shi wancan da ya mutuwar shahada shi kuma na gan shi a mataki na ƙasa haka ka iya cewa abin mamaki ko ba abin da ya ba sahabincan mamaki ma kenan ka dai duba darajar mutuwar shahada da muka faɗi Ya ce shi yasa na zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in maka bayani ka ji to ya abin yake ne sai manzan Allah ya ce yanzu mamaki kake yi ai ba abin mamaki bane shi wancan da ya yi tsawon rayuwa bai samu darajar mutuwar shahada ba a cikin rayuwar da ya ƙara ba ya kai da watan ramadan ba ba ya azumci watan ya yi sallolin nasil filin dare da ake yi ya yi abubuwa na ibadoji ba aka ce kwarai da gaske manzo Allah ya ce wannan falalan ibadan watan ramadan da ya yi da wasu ayyuka sun suka sa darajar shi ya wuce na ɗan shi da ya mutuwar shahada kaga kenan ashe da Allah ya raya mu zuwa cikin wannan watan to kamata yi duk wani abu mafi tsada na rayuwarka, ka sadaukar da shi domin ka nuna wa Allah godiya dan Allah ya baka dama dama mai girma amma kai to wasu haka za su yi asarar wannan dama sai yasa ka ga wata rana mala'ika Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya Muhammad man adraka shahra ramadan falam yughfira lahu ab'adahu Allah duk wanda Allah ya raya shi har ya shiga watan Ramadan amma bai iya yin komai na aiki ba har ya samu gafara kai wannan ya zama tababbe ya zama asararre Allah ya nesanta shi daga rahama gaba daya yace kace amin ya manzon Allah manzon Allah yace amin kaga wannan yana nuna ne kenan yana nuna ashe ba karamin asara mutum zai yi ba ya da watan ramadan amma kuma bai samu ya yi aikin a zo a gani ba Allah ya kyauta to bayan wannan godiya ga Allah da zamu yi kamar yadda zamu zo mu ji a tattaunawar mu shi godiya da Allah ana yi da baka mutum ya rinka buɗe baki yana cewa Allah na gode ta hanyar yin hamdala sannan ana yi da gaɓoɓin jiki shine ka ƙara dagewa wajen yi wa Allah biyayya ka yawaita sallan nafil fili wannan alaman godiya ne ga Allah shi yasa kaga sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda ta taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzon Allah wai me yasa in kana nafila kake dadewa ne har sai kafafunka sun kumbura kai ba Allah ya gafarta maka ba madadin kai ta kwanciya kana bacci ba ka da wata matsala manzon Allah ya ce haba Aisha haka kike tunani idan Allah ya mun falala ya gafarta ya yayi mun baiwa ya fifita ni akan dukkanin halittu ni kuma bai kamata in zamo bawa mai godiya ba wato godiya annabi yake yi amma kuma sai na fula har sai kafafun shi sun kumbura to kai in Allah ya maka nima ta yaya kake godewa Allah wasu ma sai su ƙara saba wa Allah wai kuma alaman godiya ke ba haka bane a je a kira yan kiɗe-kiɗe da yan raye-raye a je a yi ta abubuwa da Allah ya haramta kuma aka yi magana sai a ce kawai na rana ɗaya kawai ai muna nuna wa Allah godiya ne ta hanyar saba mushi Allah ba a nuna mushi godiya ta hanyar a saba mushi jama'a muna fahimta ko sannan ana yi wa Allah godiya ta hanyar abinda Allah ya wa mutum na arziki dukiya ne ko waninsa shine sai ka ainihin wato sadaukar da wannan dukiyar ta hanyar yin sadaka da taimaka wa mabukata wannan duk hanyoyin godiya ne wa Allah jama'a an gane wannan da ke ko da haka kowannen mu sai mu duba wani hanya za mu bi mu gode wa Allah a kan wannan ni'imar ya rage gare mu Allah ka sa mu dace to a wannan karan yan uwa masu albarka tattaunawar mu zai yi dube ne zuwa ga maudu'in da muka yi wa take da ƙalubalen rayuwar aure da kuma tarbiyya wannan shine maudu'in tattaunawar mu a wannan wata na Ramadan insha Allah idan muka zo a cikin bayanan da mu rinka yi to za mu ji me muke nufi da wannan an yi wato unwani kalubalen a rayuwar aure ko zaman aure da tarbiyya kasantuwar daga cikin abu mafi muhimmancin a rayuwar mace musamman to akwai rayuwanta a gidan aure shi yasa kowace mace burin burinta kenan mafi girma a rayuwa lokacin da Allah zai kai ta ɗakin mijinta kuma darajanta ne ta rayuwa a ɗakin mijin nata har ta koma ga Allah babu wata mace wacce take cikin hayyacinta na ɗan adam sannan tana kan tafarkinta na musulunci wadda za ta ce ba ta son wannan rayuwar babu sai wanda ta samu matsala a ƙwaƙwalwanta ko kuma aka birkita tunaninta da ra'ayi na 'yan duniya ko 'yan boko ko waɗanda suke ganin su wayayyu ne su ne za su ga cewa ai su rayuwan takura ne matsawa ne mutum ya mai da kanshi ƙasa ne an mai da mutum bawa ne ko wani abu makamantan haka kun san da akwai wannan tunanin to musamman abin da yasa muka ce za mu tattauna wannan ƙabiya shine irin farfagandan da ake yadawa a duniya a yau wanda ake nuna wa iya mace ai ba ko ba wani abu bane a wannan rayuwa na zamantakewar aure da kake yi take wa Allah biyayya in ba kawai bautar da kai ba da ka ta fita daga wannan gidan ta fito kan titi ai gumurzu da ita ai gwagwarmaya ta shiga cikin mazaje to yanzu ta samu yanci kenan wanda wannan kamar yadda zamu mu zo mu a hankalce babu wasu al'umma da suka ɗauki wannan a matsayin ci gaba in ba kaskanci da zubar da mutuncin mace ba. duk matar da za a ce yau ga ta ta fito kan titi tana gogoriyo da maza tana ihu irin yadda maza ke yi tana tsalle ita ma tana kan a yi kaza da ita a yi kaza da ita musamman cikin abubuwan da ake gani na ci gaba ne na rayuwar duniya face sai kowa ya kalli wannan matar a matsayin wadda ta wulakanta kanta darajar mace shine a ce tana gefe guda tana zaune kuma a wannan wajen za a je a yi mata duk bukatunta ma'ana duk wanda mukami ya kai mukami to komai sai dai a yi mishi sai sa kuka ga sarakuna kuna ganin sa a kasuwa ana cin kasuwa da sarakuna sai dai a yi a je a yi musu kefane a kawo sai sa kuka ga ko fita za su yi to sai dai ka hau abin hawa a ja su a kai a zamanin dabbobi su shiga cikin darbuka wani yana koran dabban shi kuma yana tafiya a ƙasa a wannan zamani namu na abun hawa irin su motoci ya zauna can kujeran baya shi kadai wani ya zauna a gaba yana jai haka ne ko ba haka ba amma daga sanda aka ce ga mai martaba sarkin al'umma ya shiga gaban mota ya rike tsiyari yana tukawa wannan daraja ne ko zubar da kai ne zubar da kai ne to haka mata mata suna da kima suna da daraja wanda bata gaza na mai sarauta ba sai sa kuka ga musulunci yake a mata komai amma yau jama'a me ake cewa mata menene kururuwan da ake muku wani irin gura kunni ake muku ana cewa kada ku yarda da wannan ku fito ku ce kuma kun isa a sakan muku siyarin mota ku tuka da kanku da haka ga kuma kuna ina za a je ne zai zan ne ta kai ma kana ta tuki akan hanya kuma kun dauka wannan wai shine ci gaba haka ne ba haka bane to za mu zo mu ji waɗannan ababai a cikin wannan tattaunawa namu insha Allah sannan abu na gaba wannan tunani da aka kawo na zamani da suna al'unusiyya wato feminism shine a nuna cewa ai ita ma mace to fa babu wani abu da za a yi wato nuna namiji ya fita da shi da haka what man can do women can do even better haka kuke cewa ko ko aka tuke cewa yawwa muna fatan ku ba ku daga cikin irin su insha Allah to za mu zo mu ji insha Allah a cikin daraja da mutunci da musulunci ya baiwa kiyamace ya ainihin wato bautar da ita a ƙarƙashin zaman aure to me ce ke hikimar da ke cikin haka sannan abubuwan da ake son ita kiyamatar ta rike a matsayin wato sallama wa Allah duk abin da Allah ya tsara maka ko to ka sallama mushi ina fata an gane wannan zaman takewa ko kuma wannan rayuwan za mu zo mu ji hanya ce da Allah ya kawo wa ce wadda za ta iya cin nasara a duniya kuma ta samu aljanna a lahira to idan mace ta yi wannan biyayya ma'ana ta bi Allah ta bi manzan Allah a ƙarƙashin ainihin wato wannan zama to shine za ta samu ɗaukaka idan aka wayi gari gobe a gidan aljanna da haka ne za ta zama shugaba wa matan ainihin wato mijinsu a gidan aljanna ka duba matan aljanna da ake ake sifanta su ake cewa mata ne masu tsafta masu kaza masu kaza ka je ana suranta maka su kai ka ce wannan irin mutum ba taba irin ta a duniyar nan ba ko amma kuma ke idan kika yi wa Allah biyayya a ƙarƙashin wannan zaman auren in aka je aljanna kuma sai a ce ke ce sai abin da kika ce wannan ba daraja ba ne to amma ba a samu shi sai an yi wa Allah ɗa'a sai sa muka ce ƙalubalen zaman aure da kuma tarbiyya to bayan wannan ƙalubale da ake fuskanta ko kuma abu na gaba wanda shine samara wato abin da ake samu na fruit na zaman auren shine idan mace ta samu ta shiga gidan aure to ana tsammani ko ana sa ran za ta samu 'ya'ya wanda ita ma za ta yi wa al'umma tarbiyyar wannan 'ya'yan. to yaya mace ya kamata kai tarbiyyar ‘ya'yanta shin irin wannan da muke wa ‘ya'yanmu shi ne muka sauke nauyi ko ko akwai abin da ya kamata mu yi akwai abin da ya waje ba a kan mu yi waɗannan insha Allah su ne abubuwan da za mu tattauna to a yau za mu fara bayani a ƙarƙashin wani risala da muka samu ƙayyima littafi ne wato mai kyau a cikin ainihin wato a tura na ilimin da malamai suka ajiye mana a musulunci da na je na binciko sai na samu wannan littafi mai suna khidmatul mar'ati zawjaha dirasatun fiqhiyya wa wafaqatun tarbawiyya wato hidimar da mace za ta yi wa mijinta kaga a wani yanayi ne mace za ta yi hidima wa miji tana zaman kadaici ko ko tana zaman aure dole ta in tana zaman aure wacce take zaman kadaici dama babu wani miji da take a karkashin shi an fahimta ko ko kuma wacce bata yi aure ba babu wani batun yin hidima wa miji dole dai wacce za ta yi wa miji hidima ita ce ta haure to wannan hidimar ma za mu zo mu ji maganganu da aka yi a kai da shi ma irin gura kunni da ake yi wa mata a yau maluman da suke ganin menene ake cewa mace ta yi wa mijinta ma hijima sannan wannan hijiman me ya matsayin shi dan an samu waɗanda suke yada cewa ba wani abu da aka ce mace ta yi wa miji sai dai kawai ta yi kwanciya shi kuma ya ta mata komai ina fata an gane to duk za mu ji bayani akan wannan insha Allah to wannan risala kamar yadda muka ce risala ce mai kyau kwarai da gaske na ainihin wato yi yin shi na ji akwai abubuwa na fawaid masu muhimmanci kwarai da gaske wanda insha Allah za mu yi mana samfurin wasu bangarori a littafin mu karanta mana shi sai mu ji menene shari'ar musulunci ta dora mana malamin da ya wannan aiki shine ta'alifu Abdul Hamid bin Salih Al-Karrani Abdul Hamid dan Salih Al-Karrani an samu wani malamin shi ya gabatar mishi da wannan littafin gashi takdim fadilatu sheikh دكتور حمد بن إبراهيم الشتوي الأستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سهور الإسلامية بالرياض ما لم ينا عموة أكثر رياض أكثر سعودية أكثر رياض رياض ita ce babbar wato a capital a tarayya a menene babban inda gwamna yake ko a ce shugaban kasa an fahimta ko na kasar saudiya to akwai jami'a da ake kira jami'ar muhammad bin su'ud kamar yadda misali mu a nan zaria muke da jami'ar ahmadu bello ko to su ma a kasar riyadh suna da jami'ar muhammadu dan su'ud al-islamiyya jami'a ce wadda take karantar da addinin musulunci nagartaccen karantarwa to wannan malami a can yake yayi wa wannan littafin gabatarwa to za mu zo mu ji kamar yadda malamin ya ambata yayi wannan rubutu ne saboda irin wannan abubuwan da muka gabatar a mukaddima din nan yadda zamani ta zo aka rinka kawo wasu abubuwa da ba su a cikin al'amarin wannan rayuwa na zamantakewar aure sai ga abubuwan kuma ya fara neman ya ɗauki wani salo sai ga bari ya yi aikin yi wa mutane bayani domin a ƙara samun fahimta insha Allah Allah ya samu dace to malamin ya yi gabatarwa kamar da shi ma nan kuka ji muka kawo a wanda ba za mu tsawaita a kan shi ba sai dai za mu ɗan yi mana isharar wasu nasoshi musamman da ya kawo a cikin da ya zo yace mukaddima ina ganin wannan risalan na sa akwai waɗanda suke ɗalibai da za su iya amfana da shi da mun yi tunanin ko za a iya fitar da littafin a buga shi da sai na gaskiya bugun shi ba zai yiwu ba domin yana da shafuka kusan 168 an gane wannan da ke ko amma za mu iya ba da soft copy ɗin shi duk wanda yake son ya istifada sai zai istifada a kan shi gashi malamin ya fara da cewa alhamdulillah ya da godiya sun tafi daga Allah alqa'id wanda shi yake cewa jallati ulahu a cikin ɗaukaka da girman sa wa min ayati kun ga ayan da ya bude bayanin da shi kenan yana daga cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya halitta muku ku mazaje daga jikinku matan da za su zama abokan rayuwarku. litaskunu ilaiha domin ku samu abin komawa gare ku ku natsu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan Allah ya sanya kauna da jin kai a tsakaninku sai Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun lallai cikin wannan tsarin da Allah ya wa dan adam cewa namiji ya samu wacce zai aura a matsayin mata kuma su samarwa da jinansu natsuwa da kwanciyar hankali sannan ya zama akwai ƙauna a tsakaninsu akwai kuma jin kai ko wannan akwai abun lura ga masu cincin su wanda yake da zurfin tunani zai gane cewa tabbas akwai abin lura a cikin wannan tsarin rayuwa sannan sai yace wal qa'il wannan aya ta 21 kenan cikin suratul sai kuma Allah madaukakin sarki da yake cewa subhanahu wa bihamdihi sarki ya tabbata gare shi ya da godiya dukka sun tabbata gare shi Allah yana cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah madaukakin sarki shi ya sanya muku mata wato matan ku na aure daga cikin ku wannan ana mai da lamarin ne zuwa ga asalin halitta mun sa annabi Adam alaihi salam daga haƙarƙarin shi aka halicci hawa uku wacce ita ta zama matan shi to shi ne ta ake mai da al'amarin asalin halitta tamkar kamar kowace mace to ita ma halitta ce daga haƙarƙarin namiji ina fata an gani to shi ne Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah ya sanya muku matan ku na aure daga jikunan ku wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa afada sai Allah ya kaddari duk wanda ya aure to sai Allah ya azurta su da ƴaƴa sun zaba yadda muka ce wannan shine result da ake mafi girma da ake sa rai bayan an yi aure ko a samu ƴaƴa sannan ya ce wa hafada da kuma jikoki ai da haka zuri'a ke wanzuwa ko a ce mutum yana da 'ya'ya ana tafakan kisa 'ya'yan su ma su girma su haifi nasu sai zan kana da safin kai ma kana da jika kenan to Allah ne ya tsara wannan rayuwa sai ce wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah ya azurta ku daga daɗaɗan abubuwa na abinci da abin sha akwai abubuwa masu daɗi da Allah da Allah da muke amfani da shi da Allah ya azurta mu da shi Allah madaukakin sarki sai yake afabil batil yu'minun yanzu mutane za su koma suna imani da ƙarya wato ku bar wannan asalin tsarin rayuwa da Allah ya gina muku ku je ku kama rayuwa ta ƙarya shine rayuwar bariki namiji ya je yayi ta barikanci ita ma mace ta shiga duniya ta yi ta barikanci su yin aure amma kuma su je suna fasikanci da zinatar zinace abin da ke faruwa ke na ko ba shi bane mace ce nan za a zo a ce mata ta zo ta yi aure ta je ta yi zaman ibada sai ta ce ina ita ba za ta je ta yi wannan aiki na kasanci ba ta zauna a ƙarƙashin wani namiji yana ba ta doka ya ce mata ta zauna a nan ko ta tashi ta tafi can kuma a daidai lokacin da take wannan magana tana hira ne da wani ɗan jarida namiji shi kuma ɗan jarida yana cewa yi shiru sai ta shiru sai ta yi magana sai kuma ta yi magana amma a nan ba ta gane cewa dokan ake bata ba na aure take ganin na wulaƙanci haka ne kuma haka bane haka ne sannan za ka je ka shiga film industry wato wannan masana'anta da ake fina-finai ta ɗauka wannan shi ne wayewa saboda producer kaza zai sa ta a cikin wasa kaza ta fito a matsayin actor ko wace kaza daga ƙarshe a ɗibo wasu kuɗi a biya amma a cikin wannan production na film ɗin da za su yi shi wannan producer zai ce mata ta fito a wannan waje a matsayin mahukaciya kuma ta yarda ta hankalinta amma ta zama mahaukaciya a fim ba haka ba ne? to haka za ta ci gaba da wannan rayuwan barikin har sai shekaru sun ja mata sai ta zawo ta yi nadama a lokacin da nadama ba zai amfana da ita to don girman Allah yanzu wannan ne ta samu yanci ko ko ta samu kaskanci a rayuwa kaskanci ta samu a daidai wannan lokaci kuma sai ta dawo wajen wancan da take hura wa kunni a jiya cewa ke yanzu kin je kin mai da kanki tsakariya kin zauna wani namiji na miki kaza sai kuma ta dawo tana cewa hajiya da Allah ki taimake ni a lokacin ita kuma wacce ta zama hajiya tana da ƴaƴa wanda ƴaƴan sun kai sun komo duk wani bukata su suke yi mata da haka ita wannan dai hajiyar za ta kira ɗaya daga cikin ƴaƴanta ta ce wance ƙawata ce a lokacin muna karatu a makaranta yanzu ga shi rayuwa ya kawo ta inda ya kawo ta ku taimake ta yanzu wayi wulakanta jama'a amma ajiya da take jin jini a jika take ganinta yarinya budurwa abubuwan da take da shi a kirji suna rubinta launin jikin jikinta da yadda ya mulmul sun an yi wato maida ta ba ta yi lissafi ba a lokacin tana ganin ita ce wayayya ko mun gane da ma, da haka Allah da ya yi wannan tsarin rayuwar yana ce mana akwai abin lura amma ga masu hankali za ku yarda da wancan karyar ne ku bar gaskiya to in ma kun yarda da ƙaryar ana tafakan isa za ku zo ku yi nadama Allah ya kiyaye mala yake wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin alladhi la khaira illa dalla al ummata alayhi kira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya kasance babu wani alkhairi face sai da ya karantar da al'ummar shi duk wani alkhairi annabi ya koya mana shi yasa ya koya mana yadda za mu yi rayuwar aure ya koya mana haƙƙoƙi da ya kamata mu kula da shi domin mu samu wato nagarta a rayuwar mu. wala sharra illa hazzara minha babu wani abu na sharri ce sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar cewa wannan abun hanyar halaka ne kada wanda ya ji hanya وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واستنى بعجله إلى يوم الدين sannan muna ƙara addu'a na tsira da salatin Allah akan sahabbansa wanda duk abubuwan da annabi ya karantar su suka ɗauki ragaman ruwaito mana suka ba da labarin fitika har ya zan babu wani alkhairin da annabi ya zo da shi da ya ɓace mana ba don waɗannan sahabbai ba yau da ba mu san waye manzon Allah ba amma su ma suka jajirce suka yi ta shiga lungu da saƙo suka yi ta tafiya da rani da bazara a cikin hunturu da damina suna karantar da duniya saƙon manzan Allah yau sakamakon haka mu ma muka wayi gari gashi yau muna rayuwa nesa da inda manzan Allah ya rayu amma mu ma yau mun zama al'umma da suke bin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga waɗannan sahabbai sun cancanci mu rinka yi musu addu'a kullum muna cewa tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi to daga nan zaka gane hadarin wanda shi kuma babu wanda yake zaga babu wanda yake tsinewa sai sahabban manzon Allah wannan zai tabe a rayuwar shi domin waɗannan halittun manzon Allah da kai shi, sai da yace ina game ku da Allah ku bar min mutuncin sahabbaina kada ku mai da sahabbaina abin zagi amma kai to abin takaici a yau wasu al'umma kuma wai su ma da sunan cewa su ma musulmai ne amma kuma babu waɗanda suke zaga sai sahabban manzan Allah babu waɗanda suke tsinewa sai sahabban manzan Allah kuma wannan cin mutuncin da zagin su yi shi har cikin gidan manzan Allah matan shi baki ɗaya kaf su zage su su tsinewa Aisha su tsinewa Hafsa haka ga duk wanda zai zagi matar manzan Allah wallahi ba zai gama da duniya lafiya ba zai wayi gari watan wata rana zai wulakanta har a kwaso shi a baro kamar yadda ake kwaso bola za a je a zubar saboda ne saboda ya taba waɗanda ba a taba mutunci Allah ka shirya da mu sannan kuma muna addu'a ga duk waɗanda suka bi tafarkin waɗannan magabata na ƙwarai suka bi shiriyar waɗannan ainihin wato a jakadu har zuwa tashin alkiyama sai malamin ya ce amma ba'a. to bayan haka fa innahu lamma kanat alhayatu azwajiyya yayin da rayuwar zaman aure ta kasance mubniyatan ala sakani wal kulfati wal muhabba to jama'a kowace ta saurara bari ku ji hikimar rayuwar aure domin da dama ana samun wasu 'ya'ya ana yi musu aure amma ba su san menene hikiman auren da aka yi musu ba shi da za ka tara matan aure da yawa a yau ka tambaye su wai me yasa aka yi muku aure ne da za ka tara 'yan mata da yawa ka ce musu me yasa kuke son aure za ka yi mamakin irin amsoshin da ba ka rasa wata ta ce saboda kawarta ta yi aure wata ta ce kawai ta je ga mamanta a gidansu tana yin abin da take so ba sai an matsa mata ba shi ma tana son ta je inda za ta yi abin da take so ba haka ba ne <laughs> kuruciya dangin hauka ko haka da yawa babu babu hankali to ba a san mece ce hikimar aure ba to daga cikin hikimar ku ji malam ce Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar zamantakewar aure a gina shi ne ala sakani kamar yadda muka ji a wancan aya Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma litaskunu ilaiha shine sakan din duk sanda aka aure to abinda ake son a samu a wannan zamantakewa shine samar da natsuwa ta yadda idan shi namijin ya shigo da damuwa to ke a matsayinki da kike zaune ki kwantar mishi da hankali ta yadda ke ma idan wani al'amari ya bujiro miki na tashin hankali a matsayin shi na mijinki ya samar miki da natsuwa da kwanciyar hankali jama'a an gane wannan da kyau ko to wannan na daga cikin hikima aure a samarwa juna natsuwa da kwanciyar hankali to amma abin takaici a yau da dama wasu a cikin zamantakewan auren babu abin da ake samu sai tashin hankali sai rashin zama lafiya to kaga wannan sun kawar da manufar aure a karan farko sannan abu na biyu malam ya ce wal ulfati da kuma haɗin kai ya zama komai kuna yin shi ne domin taimakawa juna sannan wal mahabbati da kuma yi wato ƙauna to duk auren da aka yi a kan waɗannan to za ka ga an samar da manufar zamantakewa aure sannan wal unsi da kuma samar da ainihin wato fahimtar juna al'un shi yasa a duniya babu wanda ya kamata a ce ya san sirrinki kamar mijinki kamar yadda shi ma babu wanda ya kamata a ce a duniya a yau ta san sirrin shi kamar matar shi da haka ma'aurata a tambayi juna shin ni yanzu na san sirrin mijina shi yanzu ya san sirrinki ko ko wasu kawaliya kuke ce musu ko ko wasu kawaliya sun yi abokan sirrinki wata matar tana nan babu waɗanda take gaya wa matsalolin da sai kawallinta su kuma kawallin na wasu shaidanu ne masu bata munanan shawara da haka za su kutukuta sai sun fito da ita daga cikin inda take su zo su haɗu sai su zama ƙungiyar matan da suka yi aure suka rau ga su nan da yawa a yau wa ma aksara ha saboda ne saboda rashin bin ka'idoji irin wanda shari'a ta kawo mana sannan wal ƙauna, da soyayya yana daga ciki war rahma sai kuma jin kai da tausayi kuma an gane wannan da ke ko to sai ma yake to tunda waɗannan su ne manufar aure kana lizaman ala zawjaini ma'rifatu ma yazidu hadhihi rawabi to ya zama kenan dole waɗannan ma'aurata su san abinda zai samar da waɗannan haɗin da muka ambata menene zai samar da wannan kauna da soyayya da fahimtar juna me zai samar da shi kaga ya kamata a sani wa yashuddu awasiriha kuma zai ƙarfafi duk wani hanya da za a kulla wannan an yi wato irin haɗin kai da kauna wa yuqawwi janibaha kuma zai karfafi abubuwan da za su tarbi wannan soyayya wa zalika anna li kullin minhum ala al-akhar huquqan wa wajibat malai yace to shi yasa a shari'ance wannan zamantakewan auren to yana tattare ne da wasu haƙoƙi da wasu ɗawainiya wanda kowanne dole sai ya kula wa ɗayan kaga shi muna buƙatar mu san waɗannan abubuwa domin mai amfani da su mu samar da manufar auratayya a tsakanin mu malam yace wala raiba babu kokonto babu shakka anna a kullin minhuma lil akhari haqqahu murtahinun bi ma'rifati tilka wajibat babu yadda za a yi a matsayinki na mata aure ki sauke haƙƙin mijinki sai kin san su haka ne ko ba haka ba shi ma ba zai iya sauke haƙƙoƙinki ba shi ma sai ya san su ke kenan dole mu je mu san menene haƙƙoƙin da yake na abokan zaman mu a kawunan mu wal huquq da abubuwan da suke dawainiya iz bi ma'rifatiha yu'rafu kullu huma ma lahu wa ma alayhi da sanin waɗannan haƙoƙin shine kowane ɓangare zai san me ya kamata me bai kamata ba me ya kamata ya sa ido me bai kamata ya sa ido ba me ya kamata ya tsoma baki me bai kamata ya tsoma baki ba wa bi qadri idlalihi ma li hadhihi al-huquqa wa ta'zimiha sannan kuma gwargwada yadda suka san waɗannan abubuwan to shine za su rinka mutunta juna shi mijin ya rinka mutunta matar shi ita ma matan ta rinka mutunta shi abinda suka gaza yi to sai su wa juna uzuri saboda an san dan adam tare yake bai suka goma ba dan dan Allah jama'a inda duk mun san waɗannan abubuwa matsalolin da ake samu a zamantakewa are za a same su ba a same su wa takabburul mawadda to daga nan sai ka ga kauna da soyayya suna hafaka, suna girma yadda yadda ainihin wato ake tunani kuma abin da zai ba mu mamaki iyayenmu da suka gabata da kakanninmu a zamunan su ba su samu yanayi na sanin irin waɗannan karatun ba amma kuma a aikace sun yi amfani da karatun a gidajen aurensu shi yasa za ka ga iyayenmu da kakanninmu wasu sun yi shekara sama da hamsin suna tare haka ne ko ba ka ba amma auratayyar da ake yi a yau wasu ko kwana hamsin ba a yi sai ka ji an rabu me yasa saboda yanzu ga karatuttuka amma ba a aiki da su su kuma a wancan lokacin ba karatun amma suna aiki da ka'idojin dama an gane wannan da kyau ko na taba ganin wani ƙara da aka kai wani kofi a clip ne haka ake nunawa aka nuna wani tsohon mutum ya tsufa tukun da shi da matar shi dukkan sun tsofe babu wani ragowar gashi a jikinsu ba ce sai da ya riga yari ne ya koma fari ma'ana sun furfure kenan ko Shi ne alƙalin ya tada mijin sai ke ce mashi. a ku nawa kai da matanka a zaman aurenku sai ce sun shekara arba'in ina jin da wani abu ban tuna ko nawa ne ba amma wajajen arba'in dai haka shi ne sai ce to me sirrin da ya sa tun da kuka yi aure ba taɓa samun matsala a tsakaninku ba sai ce sirrin guda ɗaya ne shi ne duk sanda na ga ra'ayi ya nemi ya bambanta tsakanin nawa da na matana ni sai in haƙura da nawa abu nata shi kenan ce da haka aka zauna lafiya shi ne sai aka ce wa matan da gaske abin da mijin ke faɗa sai ce ku tambaye shi in ba da gaske ba ne sai aka ce kai da gaske da yake ba ku ji abin da nake ba <laughs> ina son ku gane ma'ana wato sun samar da wani tsari ne wanda ya samu musu da fahimtar juna wanda ya sa suka wanzu a wannan zamantakewar amma daga lokacin da shi mutum yake ganin Ainihi, isasshe ne dole ka yi kaza ita ma tana ganin billahi lazi baka haife ni ba waye kai waye ubanka to kun ga ba za a zauna lafiya ba haka ne ko haka ba to irin waɗannan abubuwan shine abinda zamani yazo yake koya wa mu ba dai shine abinda suke kallo a fina-finai ba ba shine abinda suke karantawa a littattafai ba to saboda rashin tunani ta karanta abu an ce a fim a wasan kwaikwayo ita kuma sai ta zo ta mai da shi da gaske a ɗakinta haka zama za a zo na lafiya ba Allah ya kiyaye ba ta kai tare mana ya ce walima ne izami haƙƙi zauji ala zaujati saboda wannan girman matsayin miji akan mata ba haƙƙu fi matsalatin shi ne na yi wani bincike akan wata matsala mai muhimmanci menene wannan matsalar shine a haƙiyyatihi fi khidmati zawjatihi lahu shin miji na da haƙƙin matar shi ta yi hidima abinda na yi bincike a kai kenan li'annaha min masail domin wannan matsalar tana daga cikin matsaloli allati hadatha fiha al-khilaf baina ahli al-ilm kai hatta malamai sai da suka karu juna ilimi suka taso da mabambantan ra'ayi akan ya halatta ko kuma menene matsayin mace ta hidimta wa mijinta walikai ya tabayyana hada alhaq mala yake domin mu gane wannan al'amarin menene gaskiyar zancen sai muka tattauna liman ya wa biman ya wane ne yake da alhakin yayi wa wani hidima kuma ta yaya za a da wannan hidiman abinda na yi bincike kenan a cikin wannan risala malamin ya ci gaba da cewa wa ragibtu fi bahthi hadhihi al-mas'ala wa tahqiqiha sai na kwadaitu zuwa ga yi bincike akan wannan matsalar kuma in fito da sakamako to wannan ya kai ga malamin yayin wannan rubutun ina fata an fahimci background din aikin nasa to shine sai ya bayyana irin hanyoyin da ya bi wajen bincikensa da kuma abubuwan da ya samar na natija to bayan nan sai ya ce ga wasu kalmomi da na yi amfani da su da ya kamata a fahimce su kafin mu shiga cikin tattaunawa awwalan abu na farko al'unwan taken da na yi wa wannan rubutun na yi wa rubutun take da suna khidmatul mar'ati zawjaha khidmatul mar'ati zawjaha wato mace ta yi wa mijinta hidima wannan shine taken da na sawa sunan littafin to kamar yadda kuka ji larabcin haka malam ce, wa haza huwa al-affa wannan shine larabci ingantacce idan za a faɗi wannan kalmar da larabci domin wani zai iya cewa ya kamata a ce khidmatul mar'ati li zawjiha nan sai kuka ji malamin bai kawo lam na ta'lil ba sai ce khidmatul mar'ati zawjaha kai tsaye me yasa bai ce li zaujiha ba sai ce li annal fi'la domin shi a ka'ida na larabci duk wani kalma da yake na fi'li aiki kenan ko ya ta'adda bi nafsihi yana iya yin ta'addi da kansa ba sai an sa mishi wani lamu da ta'lil ba an gane wannan da ke ko fala hadaka li ta'diyatihi bil lam da ka a larabci in ma ka sa lamu din ko to kaman kai gwaranci ne kaga a iz huwa masdarun mudafun ila ma'amulin alfa'il domin masdari ne wanda ake jingina shi zuwa ga fa'il to wannan ɗaliban larabci su za su koyi jin daɗin wannan bayani amma mu da wa'azi muke son mu ji bari kawai mu ci gaba da haka sai malam yake abu na biyu idan aka ce hidima hidima da larabci alhamdulillah ina ganin mu a hausa ko masu magana da harshen hausa sun mai da kalmar mata zama hausa haka ne ko da haka da an cewa mutum hidima ba sai an mai wani fassara ba ya san me ake nufi to shine ya dauki wani dawainiya na wani na yi mishi wasu ayyuka ko rage mishi wasu an yi wato ayyuka an fahimta ko sai ce a ah, sannan da muka ce khidmatul mar'ati wa ake nufi da almar'a sai sai almar'u huwa rajul wannan kalman idan aka cire ta'un nan aka hamzan da ta'u aka ce almar'u to ana nufin namiji kenan ita kuma mace sai sa ta'u ta'anis ko almar'atu sai ce wa qad ahsanu faqalu mar'atu ana maida namiji ne koma mace a ce mar'a to daga nan ne na hada sunan wannan bincike nawa na sama littafin khidmatul mar'ati zawjaha ina fata an gane to a wuri na farko da malamin ya fara tattaunawa sai malamin ya ce a menene ake nufi da ko kuma menene hukuncin wannan hidiman gashi yake mas'alatin tattaunawa na farko da zamu yi hukmu khidmatil mar'ati zawjaha menene hukuncin mace ta rinka yi wa mijinta hidima tana yi mishi wasu ɗawainiya menene ainihin wato hukuncin wannan abu to sai mu saurara yanzu mu ji hukunci da malamai suka ambata game da mace ta yi wa mijinta hidima malamin yace ikhtalafal ulama'u rahimahumullah ta'ala malamai sun yi sabani Allah ubangiji ya ji kansu da rahma fi hukmi khidmati almar'ati zawjaha wajen wani hukunci za a baiwa mace ta yi wa mijinta hidima ala ma mashhuraini sun yi maganganu guda biyu shahararru an gane ko abinda ake nufi da hukunci shine a baiwa yin aikin ko yin hidima a bashi matsayi a shari'a shin za a ce wajibi ne ko ko mustahabbi ko ko halal ko makaruhi ko haramu waɗannan su ne ahkamu shari'a to wani hukunci za a baiwa hidimar da mace za ta yi wa miji alƙaulul Awal, sai mala yace zance na farko ma zahaba إليه جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة wa المالكية zahir الظاهر abin da aka samu mafi yawan malamai. cikin malaman shafi'iyya da hanabila ɗan mazhabin imamu ahmad ɗan hanbal da wasu sashi na ɗan malikiya da ahalul zahir ɗan zahiriya abinda suka ce shine min annahu a hukunce la yajibu ala almar'ati khidmata zawjiha ba wajibi bane akan mace ta yi wa mijinta hidima la fi ajmin hidiman ko da na girki ne ma'ana ta dama mishi kunu wala khabzin ko ta aini wato soya mishi gurasa wala sabqin ko ta dafa wani nau'in abinci wa nahwi ko makamanta haka ce ce min kan fidari kamar misali gyaran gida da sharan gida au mal ilma'i min al-bi'i aw ko kuma ta je ta rinka aikin ɗibo mashi ruwan da zai sha ya yi wanka ya yi biyan bukatar shi da shi wa ashbahihi da makamancin waɗannan waɗannan malaman su suna ganin cewa wannan koda mace ta yi to ba a bisa wajabci ba su kiyaye fatawansu sai malam yace fa hadhihi sa'ifa waɗannan malamai abin da suke nufi shine muni'at wujubu khidmati zawji ala zawjatihi fi shay'in suna ganin wato miji ku kiyaye malaman da suka yi wannan fatawar cewa mace ba za ta ainihin wato yi wa mijinta hidima na girki da wanke-wanke da wanke kaya da sauransu ba sai suka ce to shi ma mijin ku ji shi ma mijin ba zai mata aikin komai ba a gidan komai da kanta za ta rika yi wa kanta inda ita mace ta mishi hidima ba to shi ma ba zai ɗauki ɗawainiyanta ba in ta yadda to a zauna a haka rayuwar za ta yi daɗi mun gaba za ta yi daɗi ba shi yasa kuka ga wasu malamai da suke yin irin wannan fatawan cewa don haka idan tana da wani bukata to shi ma sai dai ya sa mata ido da haka miji shi ma ba zai yi mata komai ba an fahimta ko to ta haka suka yi balansin zantuka amma bari ku ji abin da malam yake sai malamin ya ce wastadallu ala ma zahabu ilayhi bima yali abin da yasa suka yi wannan hukuncin suka ce wai saboda na ɗaya innal da alaihi min jihatiha ha istifta ai asali manufar da ta sa ake yin aure shine kawai a je a samu gamsar da sha'awar juna wannan shine abin da suke cewa auren sha'awa kenan ko wa manfa'ati albub'i budhi haka gamsar da sha'awa kawai ake bukata amma duk abin da ba gamsar da bukata ba wannan ba shi daga cikin abin da yake wajibi na kowane bangare wala yanzimaha bazlu ghayrihi wala yamliku zawja min manafi'i az-zawja fi ghayri istimta'i ta'idiha da haka tunda sadakin da ya biya an ce saboda abin da zai samu ne na gamsar da sha'awar shi to wannan biyan bukatan kawai za ta samar in ko ba haka ba to ba wani abu da yake wajibi a kanta sai malam yace to malaman da suka tafi akan wannan ra'ayin to an yi musu martani ba yarda da wannan ra'ayin nan nasu ba wa yujabu an masjillu bihi bi jawabaini an maida musu da martani ta fuskoki guda biyu fuska ta farko al-awwal wa huwa anna al-mahra fi muqabalati al-gudu'i lallai tabbas shi sadaki da miji yake biya to yana wato a matsayin a saduwa ne da miji zai yi da mata shi yasa aka ce sadakin haƙƙin ita matar ce babu wanda ya halatta ya yi amfani da sadakin sai gida, saboda ne saboda sakamakon abin da za a yi wato samu natsuwa da shi ne na sha'awa a jikinta kun ji wannan ko sai suka ce amma kuma wa kullum min az-zawjayn yaqdi wa farahu min sahibihi kuma ai dukkan su suna amfana ta wannan janibin kamar yadda shi namiji yana samar da gamsuwar sha'awar shi a jikin matar ita ma haka matar tana samar da gamsuwanta daga mijinta li'anna Allah subhanahu domin Allah madaukakin sarki inna ma aujaba nafaqataha wa kuswataha wa maskanaha liyakuna fi muqabalati istimta'ihi biha ai ba iya wato sadaki aka wajabta wa miji ba haka ne ko ba haka ba tabbas kamar yadda muka ce sadaki to yana a makwafin abinda za a samar ne daga cikin mace na gamsar da sha'awa da haka dole a bata wannan sadakin da haka babu wanda ya halatta ya ci sadakin mace sai ita da kanta ita kuma duk abin da ta ga dama tana iya yi da shi shi yasa kuke ji ake rabe tsakanin a a meye ake cewa wannan gara ake cewa ko abubuwan nan dai da ake kawowa banda sadaki ana mayyaze su za a ce wannan sadaki wannan kuma wasu ta'wainiya ne na aure to amma akwai wasu haƙoƙi kamar ne kamar nafaka dole miji ya rinka ainihin wato kashe dukiya akan matarsa na wasu bukatu na yau da kullum dan ɗan adam ba zai iya ci gaba da rayuwa haka kawai ba tare da yana da wasu bukatu ba haka ne kuma haka ba to haƙƙin miji ne ya kula da wannan sannan abu na biyu ha ya suturta ta ma'ana ya samu mata abin da za ta suturta kanta wannan haƙƙi ne a kansa yakuna sai kuma me wa maskana da kuma wurin zama domin haka ɗaura mai auren ba kawai zai je ya samu fili ba ne inda ake kwallo ya ce to zauna a nan nan ne daki zai yi dole sai ya je ko dai ya gina gida ko ya karɓi haya ko a bashi aro ko na gandu ina mata an gane to waɗannan ɗawainiyar da aka ce ya yi su a babu dole to shi kuma menene matar za ta mishi a makwafinsu Allah ya sa kun gane magana tunda an ce ya ji ya sadaki a madadin gamsar da sha'awar shi da zai yi an gane ko to wannan ɗawainiya na kashe dukiyar yau da gobe matsuguni a sutura to ita kuma matan ne za ta yi a madadin waɗannan dawainiyar kun gane magana ko to shi ne sai aka ce to ita matan ita kuma tana biyan farashin waɗannan ɗawainiya wajen hidimar da take mishi a gida kun ji inda hukuncin hidima ya shigo kan mace kenan da haka girkin da take mishi to a nan ne take fanshe wancan hakkin wanki da wanke-wanke da za ta yi mishi shi ma a madadin wancan ne gado da sharan ɗaki da tsakar gida shi ma a madadin wancan ne kai yanzu nan za mu zo mu ji cikin magabata akwai wacce take wanke wa mijinta mota mota shi kawai sai ta fito ta wankewa ko mashin ko keke na fata gani duk daga cikin hidimar da take wa mijinta kenan ma'ana ana kawo wannan dan a nuna cewa shi mijin akwai abin da zai a tsayu ya kula da su to ke ma mace dole akwai abin da zaki tsayu ki kula da su kun gane wannan magana ko to ga an yi wato nasoshin duk da lokacin mu ya an yi wato kawo amma bari mu karanta mana koda waɗannan in ya so a gobe insha Allah sai mu daura akai sai malam yake cewa wa khidmatuhu iyyahu to idan aka ce hidimar miji ku kiyaye jama'a kuma ku fahimci wannan gaban shi ma yana daga cikin wuraren da ake kuskure fahimta idan aka ce hidimar miji to kowaɗanne al'umma suna da abin da suka fahimta a matsayin hidimar miji ma'ana abin yana da alaƙa da al'ada da ƙabila da kuma yanki an fahimta ko a cikin al'adun wasu abin da mace take yi wa mijinta wasu al'adun ba sa yi to kowanne za su tsaya akan abin da a ɗabi'a da al'adansu shi ake cewa hidimar miji to sai su tsaya a kan shi kamar yadda na kawo wannan misali yanzu wala Allah a wancan al'umma da matar take fitowa ta wanke wa mijinta mashin da mota al'adar su kuma ba wanda zai gani ya ya ga wani matsala ne amma mu yanzu wannan al'ummar in aka ga mace ta fito tana wanke mashin ai ta shiga magana ko da eh, sai an kai ta da kan magoyi Allah ya sauka da aka sai mana ce wa ma da bihi ajaka al azwaj ko kuma adatul azwaj da kuma abinda al'adan su al'umma suka gudanu akai da aka kowaɗanne al'umma za su yi abin da yake su na yi wa miji hidima an fahimta ko wal jawabu sani martani na biyu da aka yi wa waɗancan malaman da suke ganin cewa ba wajibi ne. suka annar annal uquda eh, al mutlaqa innama tunazzalu ala al urfi shi asalin wato alkawari ko yarjejeniya ana gudanarwa ne akan abin da aka sani a al'ada wal urfu khidmatul mar'ati wa qiyamaha bi masalihil baiti dakhila kuma sanannen abu ne kowaɗanne al'umma sun san cewa in aka aura wa namiji mace to matar za ta je ta yi mishi wata a gidan ba haka bane daga cikin dalilan da ke nuna haka shi yasa in aka aurar da tsiyama mace za ku ga ana haɗa mata wasu kayayyakin amfanin gida me yasa ake haɗo mata kayan kicin saboda san za ta yi wa mutunta girki ba haka bane me yasa ake haɗo da da turmi da tabariya dan san za ta yi daka za ta yi jajjage ina fata an gane kenan a al'ada an san waɗannan ayyukan to mace dole ne za ta yi wa mijinta a gida har shi yasa kafin ma a aurar da iya mace a lokacin tana gidansu za ku ji babarta ko wata dattijuwa a gidan tana cewa ki zo ki sa ido a abu kaza da nake yi kin san dai aure zaki yi kan ki je gidan miji ba ki iya ba ba haka bane saboda an san in ta je ita ma za ta yi wa mijinta to al'adar mutane ma ya yarda akan cewa hakki ne mace ta yi tawainiya wa mijinta dalilin su na biyu malam yace istadallu bima akhrajahu al-imam al-bukhari sun yi hujja da wani hadisi da al-imam al-bukhari ya rawaito fi sahihi a cikin sahih dinsa wa zalika min hadisi ali bin abi talib wannan hadisi shine hadisi ali dan abi talib Allah ya kara mushi yadda anna fatimata Aliyu ya ce lalle wata rana matar shi Fatima wace ce Fatima diyar manzon Allah ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu anhuma akatin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana fatima ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman ta zo tace ya manzon Allah na ji labarin an kamo bayi to ina neman alfarma a bani guda ɗaya, domin ya rinka taya na ayyukan gida ki duba wannan fiyar manzon ke ta zo wajen manzon Allah neman ne wato irin kamar ka ce yaran nan masu taya aikin gida da muke samu yanzu in za a kai nika a bashi ya kai in za a yi wanke-wanke a ce ya yi, in za a yi kaza a ce ya yi, haka ne ko to me yasa Fatima ta zo neman wanda zai taimaka mata a wajen manzon Allah saboda ba ta yin wannan aiki a gidan mijinta tana yi kaga inda ba hakkinta bane manzon Allah zai ce waye sa ki waye ke ki je ki hidima domin aka ce har sai da ta nuna wa manzan Allah hannayenta har suna yin kanta kun san kanta ko saboda ne saboda tana yin hidiman mijinta aliyu kenan a ce wannan ɗabi'ar tun zamanin manzan Allah dama haƙƙi ne a kan mata da aka kada wanda ya zo maka yanzu ya zo ya kawo maka wannan rudanin ya ce ai a musulunci ma ba dole bane ki mijinki komai dole shi zai nemo abinci ya dafa miki ke kuma ki je ki harre akan kujera kina kallon talabijin kina matsa remote ya gama girkin ya zo ma yana sa miki a baki ba haka yake cewa ba duk wanda aka gaya mai wannan shi ma ya san an dora shi ne akan keken bera <laughs> Allah ya kyauta da haka wajibi mace ta rinka neman ladan wannan hidimar da take yi wa mijinta dan kamar yadda zamu zo mu ji a can gaba ba karamin ɗaukaka mace da suke samun sakamakon wannan aikin ba gashi da ta zo wajen manzon Allah take annabi ya bata faqala ta annabi ya ce mata ala ukbiri ala ukbiruki ma huwa khairul laki minhu Allah yake ce Fatima ba kya son in baki abin da yafi wannan hadimin alkhairi sai ta ce tana so sai annabi ya ce tusabbihina Allah inda manamiki 33 wa tahmadina Allah 33 wa tukaddirin Allah arba'an wa talatin idan kika zo kwanciya kafin ki bacci ki yi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 kaga an samu guda a dari kenan ko manzon Allah yake ki rinka yin wannan tasbihin in zaki kwanta ya fi miki alkhairi fiye da wanda zai rinka taya ki aikin gida aikin gidan nan ibada ne zai ke abinci kada ki nemo wani ya taimaka miki idan kina wannan tasbihin to sai Allah ya rinka saukaka miki aiki ba ma za ki ji a jikin ki kina yi ba abin da annabi ya koya mata kenan sai ta karɓi wannan shawara sai ta haƙura da da da da house boy din ko house elf sai ta haƙura da shi da haka haka ta je ta ci gaba wa mijinta firma har ta koma ga Allah to abinda manzon Allah ya sa diyanta wani yanzu zai zo maka wani karatu ya ce kai ka kaida da shi kaga ai ya yaudare ka ko Allah ya kiyaye dalili na biyu wanda akan shi zamu tsaya insha Allah kamar yadda muka ce saboda lokacin namu ya riga kawo jiki shine hadisin Asma'u yar Abi Bakar kaga an kawo hadisin yar manzon Allah sai kuma aka kawo hadisin yar babban abokin manzon Allah Abubakar ne Siddiq yana da wata ya mai suna Asma'u ita ce yayan Aisha ina fata an gane ina aka ce yayan aisha ba fa nufin a yan tazaran da ke tsakaninsu ba yawa ba aka ce a tazaran da ke tsakaninsu ya kai kamar kusan shekaru ashirin ina fata an gani da aka ba wai nan kurkusa ba ne to a lokacin da asma'u take gidan miji bari ku ji abin da ita ma take yi qalat asma'u tace tazawwajani ni zubair sahabin manzon Allah a zubair ibn al-awwam shine ya fara aure na shine mijina na fari domin ita wannan asma'u cikin tsarin Allah mazaje a mabambanta ta yi rayuwa da su saboda zubair ya rasu aka samu wani sahabi ya zo ya yi zawarcinta ya aure ta shi ma wannan daga baya rasu wani sahabi ya ƙara zuwa ya aure ta ta mana ya yi zawon ta nan ko? to amma mijin da ta fara aura shine azubai ga lokacin da take tare da shi ta ce wa maluhu fil ardi min malin wala afwan wa maluhu fil ardi min malin wala mamlukin wala shay'in to azubair irin yadda kake ganin gama garin mazaje ne ba wai wani dukiya suka tara ba Zai da wani dukiya na azo a gari an fahimta ko Zai da wasu gonaki ba wani abu da ya mallaka na bayi ko dabbobi ghairu nabi'in wa ghairu farasihi abubuwa guda biyu ne kawai ya mallaka yana da wata raƙuma taguwa kenan wanda da shi yake bar ruwa ma'ana in za a ɗibo ruwa daga rafi ko rijiya raƙuman ake zuwa a ɗibo ruwa da shi su zo ki amfani da shi a gida sannan yana da farar dokin shi da yake hawa in zai yi tafiya ko in za a je hari kaga dokin shine a matsayin abin hawan shi ko Shi ne motar shi kenan to bari ku ji abin da asma'u ta ce sai ce fa kuntu ni matar shi ni asma'u ni ce wacce ta kasance a'alifu farasahu wa askil ma'a ni nike kula mushi da dokinsa kaga kulawan shine misalin can da muka buga kamar ka ce ita take wanke mishi doki ta bashi abinci ta bashi magani wa aqil ma'a ni nike zuwa kuma in ɗibo ruwan da zamu yi amfani da shi a gida wa akhruzu gharabahu wa ajin sannan ni zan dawo gida kuma in jama mishi kulli in an yi wato hada mishi kunu ko wani abu makamancin haka walam akun uhtinu ukhbiza yace a lokacin da aka aure ni ina yarinya karama lokacin ko gurasa ban iya soyawa ba da haka idan zan girka mishi abinci wa kana yakhbizu jaratun li min al anfar sai in gayyato wasu makwabtana daga cikin ansarawa in ce da Allah ku zo ku nuna min ya zan hada gurasan nan ne an fahimta ko da haka sai su zo su taya ta sai ce wa kunna niswatu sidiqin yace kuma makwabta ne mutanen kirki ba irin makwabta masu hure kunnen mata ba ko ce wallahi mutanen kirki ne suna ba ni shawarwari su nuna min abubuwan da ban iya ba har nima na zo na iya wa kuntu anqulu nawa min harbi zubair allati aqta'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sannan kuma na kasance ni nike zuwa in yo ciyawa in kawo wa dokin mijina ciyawan da zai ci ni zan je in yanko shi a gona sai in kawo muke shi wannan dai hidima ne ko ba hidima ba hidima ne sai ya ce wata rana na je na yi wannan ciyawar zan kawo gida sai na haɗu da su manzan Allah a kan hanya su kuma sun taho a kan adeban hawa su ma za su koma gida domin inda gonan shi yake yace a wajen gari ne an fahimta ko wahiya a minni ala kulusai Farsafi sai an yi tafiya kaman mil Farsafi uku idan aka ce mil Farsafi uku kamar ka ce kilomita a ɗaya ko wani abu makamancin haka wato kamar ka ƙaddara mafi kusanci a ce za ka taka daga nan ka je bakin titi can da ake tafiya kaduna ko sonan ne inda gona yake ta ce haka za ta tashi ta taka a ƙasa ta je ta yo ciyayi ta kauro a ka kuma ta dawo da shi gida ba ta kuma taɓa zuwa ta yi wa mijin rashin kunya ba ce wato billahi lazi ba za ta tafi ba ni ba wa aka kawo ni gidan nan ba ni kaza kaza kaza ba ban taɓa yi ba jama'a ga wannan da kyau ko kaga mata yanzu ba ba mata irin wannan in dai ba an je kauye ku ba ko to kun ji wata ta ce ko a ƙauyen ma yanzu ba a yi su ma sun waye ko ta ce yau mai, to wata rana na je na yo mushi waɗannan ciyayin wannawa ala ra'ati na ɗauko waɗannan yayin a kaina falakitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na haɗu da su manzan Allah akan hanya wa ma'ahu nafarun min al tare da manzan Allah akwai abokan rakiyan shi cikin mutanen ansar mutanen Madina kenan yace da manzan Allah ya gani to ku duba ku gani shi manzan Allah a matsayin uba yake gare ta ina fata an gane sannan kuma yana auren kanwanta ina son ku gane alakar ku da annabi ya ganta a hanya kaga ba abun mamaki bane annabi ya tsaya yayi mata magana sai annabi yayi mata magana yace asma'u ke ko daga ina haka ke wallahi na je dauko kayan abinci ne a gona ko abin da zan ci da dabban mijina kuma tana tafiya a ƙasa sai annabi sallallahu alaihi fada'ani thumma qala annabi sai ya kira ni sai ce tsaya tsaya ikh ikh li yahmilani khalfahu yace ki zo ki hau abin hawa ya rage miki hanya an gano wannan da ke ko asma'u tace fastahyaytu an asira ma'a rijali wa zakartu zubaira wa ghayrati yace sai na ji kunya tunda manzon Allah ba shi kadai bane akwai abokan rakiyar shi na ji kunyar in shiga cikin mazaje sai na da kai haka sai na ki amsa manzon Allah kuma sai na tuna mijina yana da kishi in ya ji na shiga tawagan maza to ba sai da za ta kare tsakanin mu da shi ba ina fata jama'an gari kun ga ba irin matan mu ne yanzu ba ko wata za ta zo kan titi kawai sai ta tsaye da mai aspirin kawai sai ta lafe bayan shi Allah ya kyauta <laughs> me ya faru yake wa kana aghyarun na mijinta ya kasance yana da matsanancin kishi ba zai yi a ce ya wato ji zuwa a ce ya shiga cikin tawagan maza duk da cewa manzan Allah ne shi zai dauke ta akan abin hawa ba fa'arafa rasulullahi sallallahu fa'arafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to manzan Allah kuma yana da saurin fahimta da manzon Allah ya ga na ki amsawa kuma na ki tafiya sai ya fahimci ina jin kunya ban san in hau abu tare da su shine sai manzo Allah yake to nan ki tafiyan ki ba damuwa na gane abin da kike yi an fahimta ko inni qad istahyaytu fama ba fajintu zubayr sai annabi ya wuce ya tafi ya kyale ni da na dawo gida na zo na samu mijina fa qultu sai na ce mishi mai gida ka sa abin da ya faru akan hanya ta yau kuwa لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيني آه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حدثني أكان هنيا وعلى رأسي النوى كما أطي واتو كاين دنبيبو أكينا ومعه نفر من أصحابه كما ينا كارد وسطع بيشي فأناخ لأركب سيكون تمن درعومشي yace in hau ya rage min hanya Ya ce sai na ji kunya sai ban je ba wa araftu ghairatak kuma na tuna kai mai gida kana da kishi in ka ji na shiga cikin dawagan ba za ka ji daɗi ba faƙala da ya gaya wa zubair sai a zubair ya ce wallahi la hamlukin nawa kana a shadda alayya nuru ku baki ma'au ya ce wallahi na fi jin tsananin wato abin da kika je kika ɗauko na ice fiye da a ce jakin bisu ma'ana shi ma yi ma da lara abin da ya kai ya ce halin laifin kyauta qalat hatta ne ya Abu Bakr to bayan wannan lokacin da Abu Bakr ya ji labari shi ne sai ya aiko min ya ce in zo bi ne. a afuwan ya aiko min da wanda zai suka taya ni wannan aikin da haka daga lokacin sai ya zanni ina gida wannan hadimin shi yake zuwa gona yake yin wannan aikin faka annama a asakani yace daga lokacin da aka aiko min abokin wanda yake taya na aiki sai na ji na samu relief na samu sassauci fiye da yadda ake tunani kamar an yanta ni ku me muhalli shahidi a cikin wannan hadisin ma kaga wannan ya nuna ashe dawainiyar da mata suke yi wa mazaje ba wani bakon abu bane A cikin cikin matan sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna yi ina fatan jama'a gani to wannan shine gaban farko da malam ya fara tattaunawa game da matsayin hidimar da mace za ta rinka yi wa miji kuma a nan za mu saurara insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gobe sai mu ji sauran bayanan da za su biyo baya Allah madaukakin sarki ya mu dace na'am amin ya hayya kai yan uwa masu albarka mun yi wa kowa fatan alkhairi insha Allah a nan za mu saurara muna kuma ƙara addu'a farko da ƙarshen al'amari Allah ubangiji ya karba mana ibadodinmu da muke gabatarwa a cikin wannan watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya sanya mu da cikin dantattun bayi da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi